This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun yi ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shirin na ranar yau Alhamis 17 ga watan Oktoban shekara ta 2024. wato kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. Ta Murtala Isra'ila ta ce ta kashe wani kwamandan Hezbollah a kudancin Lebanon yau Alhamis. Sannan ta kuma sanar da wani sabon umarnin a fice daga kwarin bika. kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido akan al'amuran kwadago ta ce an samu karuwar rashin ayyukan yi a Gaza da kusan kaso 80 tun bayan da yakin Isra'ila da Gaza ya kankama. Sannan Jamus ta bayyana shirin ɗaukan matakan da za su bunƙasa al'amuran kasuwanci a masana'antar cikin gida. To bayan labaran duniya za ku ji cewa ana ci gaba da samun karuwar adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar tankar mai a jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya. Yayin da kuma ke ci gaba da kula da waɗanda suka jikkata. za ga za ana magana da su za a yi musu sannu su amsa kuma za ka samu duk gurin ya kare ba tare da bata lokaci ba duk wanda yake a gurin an tare a kan shi kuma duk an yi iya abin da ya dace al'ummar kasar kamaru na ci gaba da kasancewa a cikin rudu da rashin tabbas bayan kwana sama da arba'in ba su ji ɗuriyar shugabansu paul biya ba mutum kamar shugaba mai kasa fulbiya da shekarun sannan a ce maka yana da lafiya ko kuma yana na tsaye wannan kowa ya shina ba gaskiya ba ne Za mu kawo muku cikakken rahoto har ma da shirin lafiya uwar jiki. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana to amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Masu sauraro da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta faɗa yau Alhamis cewa ta kashe wani kwamandan Hezbollah a kudancin Lebanon sannan ta kuma sanar da wani sabon umarni a fice daga kwarin bika dakarun tsaron isra'ila wato idf sun bayyana cewa hussein awada ne kwamandan da ta kashe sannan ta ce shi ne ya kitse harin kai wato kai harin misail a fadin kan iyakar isra'ila wato isra'ilar ta ba da umarnin a fice sama da sau ɗaya a yankunan lebanon tana cewa ya kamata mutane su fice daga yankin saboda kusancinsu da wuraren da hezbollah suke waɗannan umarnin sun gabaci hare-haren saman na isra'ila murni na baya-bayan nan da ta bayan ranar alhamis ya shafi yankunan sirain tamnin da safri a wani bangaren kuma an samu karuwar rashin ayyukan yi a gaza da kusan kaso 80 cikin 100 tun bayan da yakin isra'ila da gaza ya kama inda tattalin arzikin yankin ya kusan durkushewa in ji kungiyar kwalugo ta duniya ilo a yau alhamis al'amuran da ke samar da kudaden shiga sun yi kasa da kaso 85 tun bayan da rikici ya barke tsakanin ta da isra'ila a shekara guda da ya shige lamarin da ya jefa kusan duk al'ummar kasar mai yawan mutane miliyan 2.3 cikin talauci bisa bayanan majalisar ɗinkin duniya rikicin ya haifar da mummunan ta'adi a fagen ayyukan yi da kuma tattalin arziki a faɗin yankin falasɗinawa da aka mamaye da kungiyar ilo ta faɗa kenan wato tana nufin gaza da yankin gabar teku. Jamus tana shirin ɗaukan matakan da za su taimaka su bunƙasa al'amuran kasuwanci a masana'antar cikin gida. Abinda ma'aikatar tattalin arzikin ƙasar ta faɗa kenan yau Alhamis. Yayin da gwamnatoci da kamfanonin ƙasashen Turai suke samun fargaba akan yadda kamfanonin China suke daɗa samun karɓuwa a Turai. Matakan za su mai da hankali akan inganta fannin tsaron yanar gizo rage dogaro da sayo kayayyaki irin su magana iso da tabbatar da baiwa kowa damar yin gogayya a fagen kasuwancin duniya a cewar ma'aikatar biyo bayan wani taro da masu kera injin samar da iska da masu dillancin su a turai waɗanda ba a ambaci sunayensu ba suka yi ba tare da wani ƙarin bayani ba ko kuma lokacin da za su waɗannan matakai. China ce take samar da akalla kaso 60 na maganaɗisu wani abu mai wuyar samu a wannan fanni a faɗin duniya. Sai dai kuma hannayen jarin maganaɗisin da aka sarrafa da waɗanda aka haƙo tsagwaransu sun haura da kaso 90. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to kafin nan rahotanni daga jihar jigawa arewacin najeriya na bayyana cewa ana samun karuwar mutanen da suka mutu sakamakon hatsarin tankar dakon man fetur a garin majiya da a daren ranar talata inda kawo yanzu adadin na waɗanda suka rasa rayukansu ya kai kusan 170 yayin da fiye da mutane 60 ke ci gaba da karɓar magani a asibitoci daban-daban hakan na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ƙauyen da lamarin ya faru suke cewa sun koyi darussa da dama kamar yadda wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya yi mana karin bayani a cikin wannan rahoto gabanin binne gawakin kimanin mutane ɗari da ɗoriya a jiya da rana an kwantar da wasu da yawansu ya kai ɗari biyu a asibitoci daban-daban da suka haɗa da asibitin koyarwa na rashid Chakoni da ke dutse da takwaransa na aminu kano da kuma cibiyoyin kiwon lafiya na tarayya da ke birnin kudu da guru sai dai zuwa wayewar garin yau alhamis an ƙara samun wasu daga cikin waɗanda ke karɓar maganin sun mutu waɗanda akalla yawansu ya kai mutane sattin Malam Awole Haya Majiya na cikin waɗanda suka yi rashin 'yan uwa a wannan haɗari. kadai na da abin ya shafa a ba kasar guda biyar ne guda biyu daga cikin yaran gidanmu ba a gansu ba kuma gawar ma ba iya tantance ta su ba sai kuma sauran kanne na guda biyu da suke amini Kano yanzu ke samun kulawa daga gurin likitoci daya kuma sakamakon shi abun bai tsanani ba yake a gida sai dai a cewar Abubakar Sabo da ke zaman kakakin asibitin koyarwa na Rashid Jakon da ke dutse wasu daga cikin waɗanda ke karɓar maganin a asibitin na farfadowa za ana magana da su za a yi musu sannu su amsa kuma za ka samu duk gurin ya kame ba tare da bata lokaci ba duk wanda yake a gurin da wani aikacin da ya tashi daga aiki da wanda ya shigo yanzu da wanda kuma shi ne kan aiki an tare kan shi kuma duk an yi iya abin da ya dace an farfado da su. Shi kuwa malam magaji Sa'idu Majiya da shi ma wannan rashi ya shafe shi kai tsaye ya ce wannan haɗari cike yake da ɗimbin darussa ga al'ummar garin Majiya da kewaye. Abin da aka koya dai shi ne na farko bin doka da oda. Ita wannan tanka da ta fadi da ce mutane sun bi doka da oda kasance da fitu abu ne mai ainihin mai matsala ne. Da ce mutane sun guji zuwa gurin ko da abin zai faru zai zo da sauki ne babban darasi da Tun da jimawa ake zargin direbobin manyan motocin dakon kaya musamman masu dakon fetur da tukin ganganci wanda ɗaya ne daga cikin dalilan da ke kawo haɗarin har ma a rasa rayuka. sai dai cikin alhini akan abin da ya faru a jigawa a shekaran jiya mataimakin shugaban kungiyar mamallaka motocin dakon mai ta najeriya mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya alhaji sani idi dan fulani na cewa direbobin muna musu training kowace shekara kuma ana maimaitawa musamman kuma an fi tsanantawa akan masu ɗaukan mai saboda ya fi haɗari don ka je training sai an gwada ka da idanunka wanda su ne number one na biyu kuma kana gani komi kana gani balle a ce an samu damuwa to in an samu ganganci ba za mu ce ba a samu ba amma dai eh, bai da yawa kalilan ne a ita kanta motar akwai cikin da ake mata kafin ta yi lodi sai an tabbatar ko ta lafiya. A nasa bangaren sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Jigawa Dr. Meriga ya ce gwamnati ta ba da umarnin aikin wayar da kan jama'a game da irin waɗannan haɗura. Gwamnati tana ɗaukan matakai already ta ba mu izini mu shiga mu yi sanarwa mu ringa eh, sensitizing mutane ana ba ana musu bita ana gaya musu ga hatsarin yin abin dole mu shiga mu a gidan rediyo da talabijin. Tuni dai tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnati sanata George Akume ta ziyarci waɗanda ke kwance a asibitoci tare da kai ziyarar ta'aziyya da jaje ga al'ummar garin Magjiya da kewaye. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya. Ta murtala yayin da jamhuriyar Georgia take shirin tunkarar zaɓe mai mahimmanci a ranar 26 ga wannan wata na Oktoba. Tasirin ƙasar Rasha a zaben yana daɗa bayyana kamar yadda Henry Ridgewell ya ruwaito daga Tiflis. Jamhuriyar da take ƙarƙashin tsohuwar jamhuriyar Soviet tana fama da yadda za ta kulla dangantaka nan gaba da ƙasashen Turai. yayin da take kokarin mancewa da tarihinta wanda ke cike da alhini a rana mai kamar wato a ran wato a kulliyomin ana iya hango curin kankara a yankin kudancin ossetia a georgia daga tiblis kudancin ossetia tare da abkhazia sun kasance karkashin ikon 'yan awarin rasha tun 1992 firaministan georgia ikrali kobakhisti ya ambato wannan batu a wani wato a wurin babban zauren majalisar ɗinkin duniya da aka yi a ji watan jiya ya ce one day with our children we can live together in one happy united and developed wataran mu da 'ya'yanmu za mu iya rayuwa tare cikin aminci a ƙasar georgia ingantacciya Yau Alhamis Koriya ta Arewa ta tabbatar da cewa ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar ta kwaskwari ma inda ta ayyana Koriya ta kudu a matsayin kasar da ke zaman hamayya da ita a karan farko. wani biyu bayan da ta daɗa wado ta tada nakiya a titin da titinta mai mahimmanci da ya haɗe hanyoyin jirage da a baya ya haɗa ƙasar da makwabciyarta ta kudu wannan al'amari da ya faru kusan lokaci guda ya bayyana cewa koriya ta arewa tana da nufin zafafa hamayya tsakaninta da koriya ta kudu lamarin da yake daɗa sanya barazanar yiwuwar a yi fito na fito tsakanin ƙasashen a yankunan kan iyakarsu duk da cewa ana kyautata zaton cewa da wuya koriya ta arewa ta tunkari koriya ta kudu da yaƙi la'akari da karfin dakarunta da ya ɗara na amurka da koriya ta kudu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan rashin jin duriyar shugaban ƙasar kamaru paul biya sama da kwanaki 40 a yanzu duk da cewa an ba da sanarwar cewa zai koma ƙasar a yau alhamis wannan lamari ya jefa akasarin 'yan ƙasar da cikin halin rudu da rashin tabbas kan yanayi da halin da shugaban ƙasar mai shekaru 91 yake ciki daga yawunde ga rahoton muhammad ladan ai bayani guda ɗaya yake shugaban ƙasa paul biya bai dawo ba duk inda muka zaga a manyan titunan yawunde ba alamar taron bako rashin bayyanar folbiya ya sake tsunduma jama'a cikin rudani mun samu labari daga wata cikakkiyar majiya cewa a ranar litini da ta gabata an gayyaci ministan kudi louis paul motaze da mataimakin shugaban majalisar dattawa abubakar abdullahi a can birnin geneva switzerland inda folbiya yake washe gari niyat jifenji shugaban majalisar dattawa da kansa ya ziyarci geneva in domin halartar taro na gaggawa sai dai ba a ba da cikakkun bayanu kan abin da taron ya kunsa ba sise ba manga ɗan jam'iyyar adawa ya ce wa muryar amurka to masu neman shugaban kasa mai eh, paul su ne suka san me yasa suke neman shi domin a gaskiya in ka duba manyan eh, jam'iyyar adawa ma a kasan cameroon in ka duba mrc sdf da mu neme sa ba ba mu neme sa ba don yau ba mu da bukatar ma neman shugaban kasa fulbiya mu abin da muke so yau muna tuna wane ne zai zo ya tayar mana da kasan wane ne zai zo ya share matalakoki hawaye wane ne zai zo ya yi matalakoki aiki ya yi makasa aiki don a tafiyan da muke nan a yau nan a ce maka mutum kamar shugaba mai kasa fulbiya da shekarun sannan a ce maka yana da lafiya ko kuma yana tsaye wannan kowa ya shina ba gaskiya ba ne domin kowa da ku 'yan jarida da mu 'yan siyasa da masu jinmu mu samu mutane a famin mundi masu shekaru kamar shugaba mai kasa fulbiya mun zauna da su mun san cewa a wannan irin shekarun na a wannan irin shekarun da mutum yake da shi shekarun kamar shekarun furbin nan babu jin daɗin duniya babu lafiya sai kuma zakari sadu ɗan jarida shi kuma yana fatar fulbiya ya bayyana tun kafin dokar ƙasa ta hau kansa eh, kasancewa lokaci na furewa lokaci na shigewa eh, kar eh, dokar ƙasa ta hau kansa wato kundin tsarin mulkin ƙasa ta tanadar cewa bayan kwanaki 45 idan shugaban kasa bai bayyana ba to a lokacin za a iya daukan matakin wato kamar shugaban kasa baya nan ne baya da lafiya wato bai zai gudanar da aikin samun sanar shugaban kasa ba Muhammad Bashir ladan na muryar Amurka daga yawun da a kasar Kamaru. Ta gaida Muhammad Laden, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsaftar hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu yana da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Wannan ya sa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman wato sha biyar ga watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu ko kuma ranar wanke hannu ta duniya. wanda ya samo asali tun a shekarar 2008 ƙwararriyar likita dr zainab dambazau wanda ake yi wa lakabi da the one health messenger ta fara da yi mana bayanin yadda ake wanke hannu muhimmancinsa da kuma irin rawar da yake takawa wajen kare yaduwar cututtuka wanke hannu yana da muhimmanci kuma ya kamata a bi waɗannan matakan zan za a wanke hannu a fara shafa hannu da ruwa mai tsafta sannan a saka sabulu ka haɗa hannayenka na tsawon akalla daƙiƙa ishirin ka tabbatar ka wanke dukkan sassan hannunka ciki har da bayansa sannan ki samu ko ka samu ruwa mai tsafta ki ɗaure hannayenki ko kuma a ƙarƙashin famfo sannan a busar da shi da tawul ko kuma a bar su su bushe a iska wanke hannu yana da muhimmanci wajen hana yaduwar cututtuka kamar mura zawayi cutar fata da kuma sauransu hakanan wanke hannu yana taimakawa wajen kare lafiyar jiki daga kamuwa daga kwayoyin cuta wanda ke rage haɗarin kamuwa da cututtuka wanke hannu yana taka rawa sosai a wajen lafiyar mutum yana hana yaduwar cuta yana kare lafiyar yara yana inganta tsaftar jiki kuma yana hana yaduwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane ko daga mutane zuwa dabbobi da kuma muhalli. Shi ma a nasa bangaren kwararren likitan al'umma wato public health Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya ƙara jaddada mahimmancin wanke hannu ne. Na farko dai kashi arba'in da takwas na wasu cututtuka musamman irin su ah, mura da shauransu wankin hannu bincike ya nuna yana ba da kariya ga samun wannan infection na wa'annan abubuwa har zuwa tsawon kashi 48 cikin 100 sannan kuma bincike ya nuna cewa wankin hannu yana ba da kariya wurin kiyaye afkuwar cututtuka a wasu masana suna cewa kashi hamsin cikin dari amma wannan ɗin ba a samu tabbatar da haka ba amma zai iya yiwuwa ma ya fi haka saboda haka akwai jam control da kuma ba da kariya ga kwayoyin cututtuka wanda za a iya cin ɗaukar su wato feko orally da kuma yadda ake mu'amalantar juna na uku muhimmancin wankin hannu akwai shi ga shi wato wanzuwan lafiyar al'umma ah, saboda yana ba da kariya ba wai wa shi wanda ya wanke hannunsa ba har ma jama'a al'umma saboda muna da al'adar sallama miƙa hannu da juna taɓa juna da kuma mu'amalantar juna ta da kut wanda idan ka wanke hannunka duk wanda ka mu'amalance shi zai yi ka bashi kariyar wurin wannan abu sai kuma daga baya za a iya cewa wankin hannu al'ada ce da take nuna koyi ga abubuwan da addinai suka karantar wurin ba da kariya ga cututtuka sannan is cost effective wato abu ne mafi sauki wanda yake kawo kariya daga cututtuka akan da a bari cuta ta wanzu ta gudana jikin dan adam kafin a je asibiti a nemo magani. To likita shin menene tasirin wanke hannu a rayuwar dan adam musamman ma ta bangaren lafiya? Akwai wato concept na community health wato ita kanta al'umma ba za ta wanzu ta samu zaman lafiya ba musamman a yanayi na wanzuwa ciwo musamman vulnerable mutane kamar yara an je makaranta an dawo hannu da datti ba za a samu zaman lafiya da kariya da zai sa yaro lafiyarsa ta tabbata ba ba tare da an koya musu wankin hannu ba sai kuma concept na wato antibiotic resistance wato shi kansa rashin wanke hannu yana minimizing din amfani amfani da wato kwayoyin magunguna wato wanda aka fi sani da antibiotic wanda suke ba da kariya ko kuma warkar da mutanen da suke ɗauki ciwo wato na bacteria yawan wanke hannu zai sa yawan shan magani ya ragu kuma invariably yana kawowa sassauci wurin jiki ya saba da shan kwayoyi sannan zai sa duk sanda aka samu bukatar shan magani din ya zama maganin ya yi amfani to kaga wato yana taimakawa wurin rage wato shi resistance na antibiotic a al'ummance. To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba mu masu sauraronmu da ma gwamnatoci game da wanke hannu? na farko dai yana da kyau mu wanzar da muhimmancin wannan rana wato public awareness campaign a ilmantar da al'umma muhimmancin wanke hannu sannan kuma ya zama abu ne wanda za a ci gaba da yi saboda wanda bai ji bai ji sannan wanda ya ji kuma a nanata masa saboda muhimmancin wannan abu sai kuma na biyu shine yana da kyau wato mu yi advocacy ko wato sanarwa da kuma jawo hankulan masu hannu da shuni da kuma masu ilimi da kuma masu mulki da kuma masu dokoki a gurin yadda za a yi a kawo infrastructure development wato a kawo duk wani abu da ya kamata a ce an yi shi a guri da jama'a suke taruwa kamar public buildings kenan yadda za a tabbatar da in mutum yana da buƙatar wanke hannu zai wanke hannu kamar a makarantu asibitoti a tashoshi da shauransu duk wanda ya buƙaci wanke hannu ya zama zai iya samu ya wanke in an samu wannan ne to ana kyautata zaton jama'a insha Allah za su taimaka su masu yi a nasu bangaren sai kuma shawara na mai biyo baya kamar integrated uh, hand hygiene into health care policy wato uh, wato duk wata ƙasa ko kuma jihohi akwai abin da ake kira policy wato tsare-tsare yana da kyau a gwamnatance ya zama an yi amfani da wato tsarin da zai iya kawo amfana da wankin hannu wato a yi integrating din shi wankin hannu ya zama yana cikin policy akwai kasashen da muka sani a wurin kwatanta yin haka sun sa makarantu akwai lokaci na musamman da yara za su fito su wanke hannayensu a koya musu ba kuma a ce su wanke da kansu ba malami ne musamman zai tsaya ya koyar da yaro yadda zai wanke hannunsa ya wanke a gabansa a yi masa yau a yi masa gobe a yi jibi yaro har abin ya bi jikinsa ya taso a haka ya kare kansa ya kare al'ummarsa and uh, a wannan kaga an yi integrating into health policy sannan na ba da shawara akwai wani laya da kasashe ko jihohi za su iya yi wato community engagement inda za a iya a samu haɗaka na wato ma'aikatu makarantu da masu ilimi da ma'aikatan lafiya su tabbatar da an ilmantar da al'umma an kuma nusar da su gurin yadda za a yi su zama a al'adance ma wankin hannu ya zama yana cikin abin da kowa yake yi wato sustainable abin nan community engagement da zai promoting hand wash culture sai kuma ƙarshe monitoring and evaluation za mu iya ba da shawara ya zama bayan an yi wayannan Uh, matakai uh, masana da kuma wanda suke da alhakin abu ya zama sun yi developing tools da zai iya amfani da gwaje-gwaje ko kuma bincike da zai tabbatar da ya aka yi da aka fara wankin hannu al'ummar da ta fara ya aka yi aka samu raguwar kwayoyin ciwo saboda ya zama wani abu ne da za a iya nuna wa al'umma cewa abu ne mai kyau evidently an karantar da jama'a su yi kuma sun yi sannan sai a yi kokari a yi bincike a ga cewa da suka yi wata percent na yanayin afkuwar ciwo ya ragu musu wato za a yi monitoring evaluating sannan kuma a samu evidence based research wato a yi bincike wanda zai tabbatar da haka din ina ga idan za a samu haka da kuma ƙa'idodin dokoki misali da zai wanzar da haka din majalisu na ƙasa da jihohi zai taimaka sosai gaya wurin jawo hankalin jama'a a ga an yi abin da ya dace sannan ma'aikatun lafiya muna ba da shawara su ma in za su iya ɗaukar irin wa'annan matakai da zai zama an wanzar da al'adar wanke hannu a cikin al'umma musamman a makarantu asibitoci da kuma wuraren da al'umma suke cuɗanya da junansu. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin da fatan za a yi amfani da shawarin da muka ji a cikin shirin musamman ma game da wanke hannu domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya. Tuma Dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin da ko masu saurare kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam Adam Gashuwa masu cewa salamun fatan alheri ga BOA Hausa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa saƙon mu ga 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wata tankar mai da ta faɗi a kan titin majiya da ke jihar jigawa wanda ya yi sanadin rasuwar mutane da dama allah ya ji kansu ya kuma ba da haƙurin rashinsu amin sako na biye na umar ari badai abadan ne daga jihar difa jamhuriyar nijar mai cewa salamu alaikum boa hausa ina miƙa saƙon ta'aziyata zuwa ga 'yan uwa da iyalan waɗanda iftila'in fashewar tankar mai ya rutsa da su a jihar jigawa da ke ƙasar mu najeriya ina mai addu'ar allah ubangiji ya ji kansu da rahama kuma ya kiyaye afkuwar irin wannan nan gaba amin summa amin sako na ƙarshe na shehu adamu rijau ne mai cewa shin wai ya ake ciki ne game da batun wutar lantarkinmu na karamar hukumar rijau domin dai yau kusan kwana takwas kenan ba mu yi tozali da wutar lantarki ba sakamakon cewa da aka yi wai barayi sun shiga cikin tarasfoma sun sace wayar wutar to ya kamata dai a yi abin da ya dace domin shiwawa ai ba mahaukaci ba ne To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ta murtala a takaicen isra'ila ta faɗa yau alhamis cewa ta kashe wani kwamandan hezbollah a kudancin lebanon sannan ta kuma sanar da wani sabon umarnin a fice daga kwarin fika dakarun tsaron isra'ila wato idf ta sun bayyana cewa hussein awada ne kwamandan da ta kashe sannan ta ce shi ne ya kitsa kai harin misail a faɗin kan iyakar isra'ila an samu karuwar rashin ayyukan yi a gaza da kusan kaso 80 cikin 100 tun bayan da yakin isra'ila da gaza ya kan kama inda tattalin arzikin yankin ya kusan durkushewa in ji kungiyar kwadugo ta duniya ilo a yau alhamis al'amuran da ke samar da kudaden shiga sun yi kasa da kaso 85 tun bayan da rikici ya barke tsakaninta da isra'ila a shekara guda da ya shige lamarin da ya jefa kusan duk wato al'ummar kasar mai yawan mutane miliyan 2.3 cikin talauci bisa bayanan majalisar ɗinkin duniya jamus tana shirin ɗaukar matakan da za su taimaka su bunƙasa al'amuran kasuwanci a masana'antar cikin gida abinda ma'aikatar tattalin arzikin ƙasar ta faɗa kenan yau alhamis yayin da gwamnatoci da kamfanonin ƙasashen turai suke samun fargaba akan yadda kamfanonin china suke daɗa samun karbuwa a turai yayin da jamhuriyar georgia take shirin tunkarar zaɓe mai mahimmanci a ranar 26 ga watan oktoba tasirin ƙasar rasha a zaben yana daɗa bayyana kamar yadda henry ridgewell ya ruwaito daga tablis jamhuriyar da ta wato da take ƙarƙashin tsohuwar jamhuriyar soviet tana fama da yadda za ta kulla dangantaka nan gaba da ƙasashen turai yayin da take ƙoƙarin mancewa da tarihinta mai cike da alhini. a rana mai kamar wato a kullum ana iya hango curin kankara a yankin kudancin osetia da georgia daga tiblis yau alhamis koriya ta arewa ta tabbatar da cewa ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar ta kwaskwarima inda ta ayyana koriya ta kudu a matsayin kasar da ke zaman hamayya da ita a karan farko wuni biyu bayan da ta tada nakiya a titinta mai mahimmanci da ya haɗe hanyoyin jirage da a baya haɗe kasar da makwabciyarta da ke kudu To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.